idan har ka san ba za ka iya aikin nan ba ka gaya mutum wuri ka je kasar kuɗi na banza a wofi alhaji ai na gaya ma wancan na baya ma kuskure aka samu kuma wanda ya gabata ya wuce a yi haƙuri in Allah da ba za a ƙara ba zai iya to iri-iri fa ka sani bara ka sa ka ka kurin na na na yawa da Allah ga wannan can da Allah wanzan To kira mu shi to ga wannan can wanzan to kira mu shi na san gyara yawa Allah ya sauri wai da Allah ya kai har yanzu baka daina san gyaran nan bane ai kaga daga nan dai daga daga daga daga nan dai zuwa kakar wake ina nan kan kwana Allah ko sai na ga da Allah ce maki sarki na masu aska kwana kwana biyu sarki wallahi nan nan sarki to lafiya ka zo nan kawai ka tsaya wallahi tallahi ga maka lafiya lau ba lafiya to duk wurin da na bi sa rinka gudu na ban san dalilin da ya sa shine na tsaya sai na ga dalilin da ya sa gudu to kai ma da za ka tsaya da ka taya ni kallo don Allah ka tsaya ka taya ni kallo abin da ya madan na sauri da na tsaya na taya ka yi wannan ai kwada ka burge sauri nake zan je cire wata abeli to eh. to shikenan Allah ya taimake sarki sai mun yi magana Allah eh, sai mun yi magana ka'idar wanzami kowanne iri na kasar nan ta Nigeria ya cire yar wuya da yar kada yawa a sarki aska eh, barka kai aka ce da kirawo kuwa yanzu nan <laughs> kai da mutum ne ba <laughs> yaya na ne yake ne ba Allah Na samu wani bawan Allah a gidan mai wani mai faida irin leman zakin nan. Eh. Wallahi da na zan masa gyara in gaya maka tsira ta ta dika shi. da na ɗauki tsibirar yanka da na ɗauki wukarsa ta yanka lemu. Wuka sai da lemu. Wukan lemu kuma sai. kuwa. Wallahi wani mai faida tsire da ɗauki wukarsa ta irin an ta nan na saran. Eh. Na fara tsafta masa. Na fara ɗaɗa masa ta ta baya har yi Yes! Asal le kasal. wannan da lanjin yarinya nan gani eh, ganta eh, fes eh, ai da je haka ma Allah wani lokaci da haka ma ai da yafi amma Allah ta alaikum salam wa alaikum salam la bismillah la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hmm. eh uban ka kira shi wannan nace maka kana cewa zai ga ra cikin shi za ka yi wa shayi yawa wannan yaran shi za a yi wa duk wanda aka nuna min burma mun shine wannan mm. alhaji gyara zan gyara ka shi za ka gyaran fuska alhaji ka gyara zama ne maka gyara shi an um, ba saura ce da shi eh. a ba wai bani ba ga wanda za ka ce za a yi wa askin nan tsaya mana tsaya mana tsaya mana tsaya mana ga wanda ka ce za a yi wa askin nan ni zan koma zan koma da karshe a tsaya mana askin nan fa kai za a yi wa yanzu kai wata tinkin da bika dan wace tinkiyar ne kai a garin nan tinkiyar kuma eh? alhaji kwarai kuwa waye sa ka wannan aikin kai eh? ina zuwa wanda ga fa wanda zaka yi wa askin nan wannan zaka yi wa askin shi ne mana alhaji za a yi wa ba ni ba ke mun shi ba wannan za a yi wa alhaji uba ya zabarin da rike mu a a tsaya mana tsaya mana wallahi